Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da firaminista. Mai tambaya malami kura garin sarkin noma a jihar yoba najeriya to idan mai tambayar malam malami kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilin a shiyar taraba da adamawa muhammad salisu lado ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubba adama da ke yola jihar adamawa najeriya wanda ya ce wato prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne inda tsarin mulki ya tanadar za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanadar a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu um, shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko sa'annan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wa'ansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi shi bai da shi. To, Dokta, kamar menene shugaban ƙasa yake da shi wadda Prime Minister bai da shi, kuma menene Prime Minister yake da shi wadda shugaban ƙasa bai da shi misali. Alal misali, zaɓen shugaban ƙasa ana zaɓe ne na gama gari wanda ƙasar gaba ɗaya za ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. Sa'an nan shi Prime Minister kuma a tsarin mulki na Ingilan, wanda mu muka taɓa yi ba zaɓen gama gari ake masa ba, ana zaɓensa ne a matsayin Prime Minister lokacin da ya ci zaɓe. zaɓe a mazaɓarsa na gundumar da ya fita wato daga cikin 'yan majalisu a nan ake zaɓen prime minister misali in an yi zaɓen senatoci a Najeriya in sun je Abuja sai su zaɓi ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shi shine ake kiran prime minister to amma yadda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Najeriya ta gudanar zaɓen prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da yanzu yanzu wanda shugaban ƙasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazafa a Najeriya na farko Najeriya ta samu yancin kai a alif dubu ɗaya da tara da sittin a wannan tsarin mulki da ita England ta shimfiɗa mana ta shimfiɗa mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba ɗaya prime minister zaben prime minister lokacin akai tsarin mulki wato da turanci yake kiran parliamentary system of government don haka da aka samu da aka samu yancin kai a 1960 wannan tsarin muka fara an yi zaɓe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba ɗaya suka haɗu a Lagos a wancan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya suka haɗu a Lagos daga cikin 'yan majalisu wanda jam'iyyarsu ta firin jayi dama haka tsarin mulkin ya tanadar wanda jam'iyyarsu ta firin jayi daga cikinsu ne za a zaɓa prime minister daga cikinsu ne za a zaɓa shugaban ƙasa amma wancan tsarin mulkin shugaban ƙasa a wannan wurin shugaban ƙasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunansa bai da cikin cikakken iko a wancan tsarin don haka da aka yi zaɓe a mazaɓu a jihohi a cikin najeriya wato northern najeriya da eastern najeriya da kuma western najeriya suka haɗu a lagos babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin ikon da za ta zaɓi prime minister ita kaɗai domin sai mutum yana da ƙarfin ikon da zai zaɓi prime minister shi kaɗai wannan fatin za ta zaɓa don haka suna buƙatan alliance abin da ake cewa su yi auren juna da aka yi alliance an yi alliance tsakanin fati guda biyu ne npc daga arewa wato northern people congress ta tare da NCNC wato National Council of Nigerian Citizen daga can um, um South East Nigeria under leadership of um, Dr. Namdi Azikiwe. Su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikin su sai aka zaɓi Prime Minister wanda mafi karfi kenan wanda ke da karfin iko na gwamnati. Aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon Prime Minister a tarihin Najeriya wanda kuma ba sake yi ba zuwa yanzu. Sa'annan aka zaɓi shugaban ƙasa. har a wancan tsarin ma akwai shugaban shugaban kasa amma shugaban kasan bai da cikakken iko shugaban kasa ne na jeka na yi ka wanda da turanci ake kiransa ceremonial president a wannan lokacin sai aka zaɓi dr namdi azikwe shine ya zama shugaban kasar najeriya amma na buki ne ake kiransa in akwai bukukuwa najeriya shine zai jagoranci bukukuwa bukukuwa kamar yaya wani irin buki irin bukin rantsar da shugaban kasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manya-manyan baki da da za a yi daga ƙasan waje shine zai je ya karɓe su daga iyapu da kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukansa na shugaban ƙasa a wancan lokacin Dr. Namdi Azikiwe a tsarin mulkin Prime Minister kenan wanda ake kiran Parliamentary System of Government. To da aka yi wannan haɗakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na uh, shi shugaban ƙasa na biki wato kamar yadda ka bazayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da hanzarlo an dan samu tasgaro daga baya to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta ɗauka su suka yi haɗaka wato marriage of alliance da suka yi haɗaka sai ɗaya ya ɗauki prime minister ɗaya kuma aka ba shugaban ƙasa sauran mutum ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG AG shi kuma ƙarƙashin Chief Awolowo. To dokta shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke gudanar da mulki na Prime Minister da kuma shi shugaban ƙasa na bikin kenan ko dai? Shi bai haɗa gwamnati da su ba don haka shi ya zama shi ne babban ɗan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an ƙarƙashin jam'iyyar nashi na AG. To wannan tsarin mulkin illarsa ɗaya ne. Za ku zaɓi Prime Minister a yau gobe in an gaji da shi za a iya sallamansa To, data in an gaji da shi za a iya sallamansa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake? domin ba zaben gama gari aka masa ba zaɓe ne wanda 'yan majalisu a lagos suka zaɓe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su cire su sake zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban ƙasar ma bara a nemi a ji bakinsa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikinta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu kar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'yansu suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son son shi za su iya su je su nemi wani yan jam'iyya su haɗa kai in su haɗa kai za su kore shi za cire prime minister To yanzu dakta yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin daɗi haka in jam'iyyar nan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓarsa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara talatin yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaɓensa za a yi a majalisa duk lokacin da fatinsa ya ci zaɓe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da ya ce zai shekara hudu ya tafi ko shekara uku ya tafi ko shekara takwas ya tafi a'a zai iya yin wata ɗaya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa ɗaya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka aka sojoji suka shigo cikin mulki suka kakkashe wayannan mutanen da na kirga muku irin su tafawa balewa Amadu Bello um, uh, Kisa Akintola da sauran manya-manyan sojojin Najeriya a January 1966 Najeriya ta koma ƙarƙashin sojoji na shekaru da dama. To dakta yaushe ne kuma uh, Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokuraɗiyya na zaben shugaban ƙasa na gama gari wadda yanzu haka Najeriya ke kanta. A shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara lokacin da Najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na Amerika suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda shi kaɗai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada ƙuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai yi shekara hudu ne ba wanda zai cire shi da sauki Yanzu ta shi shugaban ƙasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u eh, jam'iyyarsa ta ci ya ɗare kan karagar mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan? akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taɓa yi a Najeriya ba ba a taɓa yi a kasashe da dama a duniya ba in an zaɓe shi yana da ƙarfin ikon shekara hudu bayan shekara hudu kuma yana da ƙarfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulki namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara takwas in ya yi shekara takwas ya gama to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irinsa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatar bukatansa a nan kuma ko ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara takwas ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulkin da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ga muku shi mai cikakken iko ne To shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake ta a kai yaya bambancin ayyukansu yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka ɗora a baya. duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tsare-tsaren an kawo an jibga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban kasa shi ne mai tare baki shi ne mai karban baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban kasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka ɗauko ɗauko suka kawo a nan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar yadda na gaya muku yana da karfin iko na shekara hudu zuwa takwas in Allah ya sanya da rabo. Cire shi a watsayin shugaban ƙasa yana da wahala. Akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a National Assembly. A National Assembly ta yi impeachment nashi za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi shi yana da wahala To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban ƙasa da firaminista da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Moduba Adama da ke Yola Adama, Najeriya da wakilinmu a shiyar Adama da Taraba Muhammad Salisu Lado. da mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.